This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com da na'urar kwamfuta ko kuma iPad. sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da sahabu Ivan Aliyu kuma zai karanto kanin labarai. A Australia ɗaruruwan 'yan sanda ne sai killace wani yanki na gundumar kasuwanci da ke tsakiyar birnin Sydney inda 'yan bindiga suke garkuwa da mutane da yawan su ya haura talatin. jiya lahadi yan sandan kasar turkiya kuma sa kai samame a kafofin yada labarai a duk fadin kasar sa kama kalla magoya bayan abokin hamarin shugaban kasar su 24 shi kuma babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya ya ce daidaiton da aka cimma jiya lahadi a peru kan wayar yanayi ya share fage domin kula yarjejeniya mai ma'ana da za ta shafi duniya baki ɗaya a bari idan allah ya kai mu to kanin labarin kenan bayan kun gama jin labarin duniya kamar kowace ranar litinin ibrahim alfa ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya da amma kafin ku ji wannan shirin sai kun ji yadda mai magana da yawan shugaban najeriya ya kare gazawar murkushe 'yan boko haram da wasu suke zargin shugaban najeriya da laifin kasa aiwatarwa za ku kuma ji yadda kasar kamaru ta sami nasarar fitattakar 'yan kungiyar boko haram da suka kai hare-hare wasu garuruwan kasar a ranar juma'a jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a australia ɗaruruwan 'yan sanda ne sai killace wani yanki na gundumar kasuwanci da ke tsakiyar birnin sydney inda 'yan bindiga da suke garkuwa da mutane da yawan su ya haura 36 a wani shagon shan shayi da sauran kayan jin daɗi da ko kuma kwalam hotunan talabijin kai tsaye daga wurin ya nuna mutane da suke tsatsaye da hannayensu kan tagogi ha kuma ana iya hange ta tagogin wata bakar tuta ɗauke da rubutun arabiya wani jami'in shagon ya ce akwai ma'aikatan shagon su kamar goma da kuma ma'abuta shagon su kamar talatin kamin yan bindigan su kama wannan wuri yan sanda suka ce an kwashe mutane daga ofisoshi da suke kusa a matsayin rigakafi hakanan ma an kwashe mutane daga sanannen zauren wasannin kwaikwayo da ke birnin na sydney haka ma kuma hukumomi sun killace dukkan hanyoyi da suke wannan yanki hukumomi suna kokarin su tuntubi waɗanda suke cikin wannan shago Prime Minister Australia Tony Abbott ya faɗa a wani taro da manema labarai cewa babu wanda ya san dalilin wanda ko waɗanda suka kitsa garkuwa da waɗannan mutane. Ya ce burin irin waɗannan mutane shine su tsorata jama'a daga nan ya kira ga al'ummar kasar baki ɗaya su ci gaba da gudanar da harkokinsu kamar yadda suka saba mr abbott ya ce jami'an tsaro suna ɗaukan cikakken matakai da ƙwarewa kan wannan al'amari jiya lahadi 'yan sandan kasar turkiyya suka kai sumami a kan kafofin yada labarai a duk faɗin kasar suka kuma kala kama akalla magoya bayan abokin hamayyar shugaba recep tayyip erdogan 24 shugaba erdogan ne ba da umarnin kamen ya kuma lashe takobin cewa zai murkushe abin da ya kira gungun maciya amanar ƙasa waɗanda ya ce za su ɗanɗana a saboda irin abin da suke yi waɗanda aka kama magoya bayan malamin addinin islaman nan ne faisal gulen wanda yake zaman gudun hijira na kashin kansa a nan amurka tun 1999 waɗanda aka kama sun haɗa da babban editan jarida da ake kira zaman wanda aka fi saye a duk faɗin ƙasar babban editan ya ce kafofin yada labarin ƙasar sun yi tozali da dodo da ya haukace wanda ya mai da hankali wajen rusa demokradiyya ya zargi gwamnatin kasar da laifin yi wa kafofin yada labarai juyin mulki ƙungiyar haɗa kan ƙasashen turai ta allah wadai da harin ta ce matakin ya kaucewa manufofi da al'adun tarayyar turai turkiya tana neman zama wakiliya a ƙungiyarta ta tarayyar turai Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya ce daidai tun da aka cimma jiya Lahadi a Peru kan sakewar yanayi ya share fage domin a kulla yarjejeniya mai ma'ana da za ta shafi duniya baki ɗaya baɗi idan Allah ya kai mu duk da cewa kungiyoyi da suke rajin kare muhalli suna sukar daidaiton da aka cimma a birnin na liman perun a zaman wadda ba shi da tasiri sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yaba da sakamakon taron na peru yana kuma kira ga ƙasashe a fadin duniya da su gudanar da shawarwari masu ma'ana kan yaƙi da sakewar yanayi gabanin taron kolin da za a yi a wajajen ƙarshen shekara ta 2015 a paris Mr. Bani ya ce akwai buƙatar manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki su gabatar da gagarumin ƙudurinsu na shawo kan gurɓacewar yanayi gabanin taron kolin da za a yi a birnin na Fari. an amince da yarjejeniyar da aka cimma a peru ne sa'o'i bayan da kasashe masu tasowa suka zargi kasashe masu arziki da kaucewa yaƙi da sakewar yanayi da kuma illar da hakan ya janyo amma da alamun daftarin da aka amince da shi ya shawo kan wannan matsala da aka ƙara kalamai da suke cewa matsalar sakewar yanayi ta shafi kowace ƙasa amma hakkin yaƙi da ita ya bambanta tsakanin ƙasashen duniyar. To daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuke shan waɗannan labaran. Jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Syria, Stefan de Mistura yana gwagwarmayar ganin an cimma tsagaita buɗe wuta tsakanin gwamnati da 'yan tawaye da suke fafata kusa da birnin Aleppo. Mr. de Mistura ya ce al'amuran da suke wato al'ummar da suke zaune a birnin suna da matukar buƙatar kayayyakin abinci da kuma wasu kayayyakin masaruhi, Da Mr. Tura ya ce idan har birnin ya faɗi hakan zai haifar da ƙarin 'yan gudun hijira dubu ɗari hudu. Aleppo shi ne birni na biyu wajen girma a Syria wanda a halin yanzu aka raba shi gida biyu tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawaye waɗanda suke ƙoƙarin kifar da gwamnatin shugaba Basar al-Assad. Sojojin ƙasar sun ce sun kashe 'yan tawaye 21 kusa da dutsen handarar da ke arewacin Aleppo inda sojojin gwamnati suke ƙoƙarin katse hanyar da 'yan tawaye suke samun kayayyakin yaƙi. kafofin yada labaran kasar sun ba da labarin cewa yanzu sojojin kasar ne suke iko a kan yankin da ake kira gonakin mala kusa da dutsen handarat sakataren harkokin wajen amurka john kerry tare da ministan harkokin wajen rasha sage lavrov sun sake ganawa jiya lahadi yayin da gwamnatin shugaba obama take nazarin baiwa ukraine tallafin makaman yaƙi jaman diplomasi biyu sun gana na sa'o'i masu yawa a birnin roma ba a bayyana abin da jami'an suka tattauna a kai ba sai dai wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce kerry ya sake jaddada muhimmancin yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma cikin watan satumba da kuma burin sassauta artabu ana ci gaba da keta yarjejeniyar tun ba a je ko ina ba bayan da aka sanya hannu a kanta wata sabuwar yarjejeniyar wacce take tangal-tangal ta fara aiki makon jiya rasha ta fi sata kan kudirin da majalisar dokokin amurka ta amince da shi na baiwa sojojin ukraine tallafin kayan yaƙi kan kuɗi dala miliyan 350 a fafatawar da suke da 'yan tawayen ƙasar waɗanda suke samun ɗaurin gindin daga rasha labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Madalla Shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya sha yin alkawarin cewa gwamnatinsa za ta sami nasarar yaƙi da ta'addanci duk da abin da ya bayyana a zaman yunkurin da wasu ke yi na sa kafar angulu ga yunkurin murkushe 'yan kungiyar Boko Haram. Abokin aikinmu na sashen Turanci Peter Clotty shine ya tsara wannan rahoto. A kwanan nan jam'iyyar PDP wadda take jan ragaman mulkin Najeriya ta tabbatar da shugaba Jonathan a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa a zaben da za a yi a watan Fabrairun shekara ta 2015 idan Allah ya kai mu. Masu cacakar manufofin gwamnatin Najeriya sun ce shugaba Jonathan bai cancanci samun wani wa'adi akan mulki ba. domin gwamnatinsa ta kasa kawo ƙarshen tarzoma da ƙungiyar Boko Haram ta haddasa a ƙasar. Haka kuma masu caccakar shugaban sun ce shugaba Jonathan ya kasa kare 'yan Najeriya daga hare-haren 'yan Boko Haram. Haka kuma suna zargin gwamnatinsa da laifin kasa iya gudanar da harkokin mulki da kuma kasa cika alkawarin farfado da tattalin arziki da kuma inganta halin rayuwar jama'ar ƙasar. To amma mai magana da yawan shugaban Ruben Abbati ya yi watsi da waɗannan caccakar kan cewa siyasa ce kurum. Ya ce masu hamayya da shugaba Jonathan suna amfani da ƙalubalen matakan tsaro da ake fuskanta a ƙasar yanzu domin biyan bukatunsu a siyasance. A saboda zaben da za a yi a baɗi idan Allah ya kai mu. Mr. Ruben Abbati ya ci gaba da cewa. And what President Jonathan has always said is that the will of the people and of the Nigerian government is stronger than that of the terrorists and insurgents. Ya ce shugaba Jonathan ya sha faɗin cewa ƙarfin jama'a da ƙarfin gwamnati a haɗe sun fi ƙarfin 'yan ta'adda da 'yan tawaye. Ya ce shugaban ya lashe takobin cewa zai ɗauki dukkan matakan da suka zama dole, kuma ko ba jima ko ba daɗe gwamnati ta ƙudura aniyar murkushe ta'addanci ko kuma murƙushe 'yan Boko Haram. ya ce a saboda yanzu ana kan yakin neman zaɓe mutane da dama suna amfani da siyasa a yaƙi da tarzoma. Mr. Abbati ya ce shugaban ya yi kira ga dukkan 'yan siyasa cewa ƙalubalen da ake fuskanta yana buƙatar haɗin kan dukkan 'yan Najeriya da kuma tunkararsa ba tare da nuna bambancin siyasa ba, domin ta'addanci yana jawo barazana ga ɗiyocin Najeriya. Baya ga haka kuma Ruben Abbati ya ce shugaba Jonathan ya yi imanin cewa hukumar zaben Najeriya za ta gudanar da zaɓe cikin 'yanci da walwala da kuma adalci babu kumbiya-kumbiya. Haka ne, to a yayin a Najeriya ake zargin gwamnati da kasa tabuka abin kirki ko kuma kasa kawo ƙarshen kashe-kashen da 'yan ƙungiyar Boko Haram ke yi da alama ƙasar Kamaru makwabciyar Najeriya. tana samun nasara a yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram. Domin kuwa wakilin muryar Amurka a birnin Yawandi, Moki Edwin Kinzeka ya aiko mana da rahoton cewa gwamnatin ƙasar Kamaru ta ce a ranar Juma'a mayakan ƙungiyar Boko Haram 600 sun tsallaka sun shiga ƙasar daga tafkin Chadi kuma bai ɗaya suka kai hare-hare akan wasu ƙauyuka da birane. A fafatawa da aka yi a ranar Juma'a, jami'ai sun ce an kama 'yan tawaye 25 kuma ɗaruruwan su ruwa ya cinye su a cikin tafki. Ministan watsa labaru na ƙasar Kamaru, Isa chiroma Bakari, ya ce an yi mummunar fafatawa a ƙauyukan Ngoma da Sagme da Andebe da Dambore da Sueram a lokacin da sojojin gwamnati suka yi ƙoƙarin ƙwace waɗannan ƙauyuka daga hannun 'yan tawaye. Mr. Bakari ya ce ɗaruruwan waɗanda ake zaton mayakan ƙungiyar Boko Haram ne sun kutsa arewacin Kamaru daga tafkin Chadi, wanda ya haɗa kan iyaka da Najeriya da Chadi da kuma jamhuriyar Nijar. Ana kyautata zaton 'yan yakin sa kan sun fito ne daga Maiduguri arewa maso gabashin Najeriya. An ba da rahoton cewa sun yi ɓanna a wasu ƙauyukan ƙasar Kamaru har da sace dabbobi da kuma kaji. Mr. Isa Ciroma ya ci gaba da cewa. Our defense and security forces vigorously retaliated against this barbarous attack and forced the attackers to retreat. Mr. Isa Ciroma Bakari ya ce da karfin tsiya sojojin kamaru su ma suka mai da martani suka fatattaki 'yan tawayen suka tilasta musu janyewa. Ya ce burin kungiyar Boko Haram shine na tada zaune tsaye da jawo rashin kwanciyar hankali a ƙasar. Mr. Chiroma ya ce rundunar sojan Kamaru ta kama mahara 25 da kashe da damansu. Haka kuma ɗaruruwan su ruwa ya cinye su a tafkin Chadi lokacin da kwale-kwalensu suka nutse a lokacin da suke ƙoƙarin arcewa. A yayin da ake fafata a ƙauyuka guda biyar kusa da tafkin Chadi, wasu ɗaruruwan mayakan kuma waɗanda ake tsammanin su ma 'yan ƙungiyar Boko Haram ne daga jihar Bannan Najeriya sun kai hari garuruwan bankin. da amcide da limani na kasar kamaru mai magana da yawon rundunar sojan kamaru kanal didiya bacek ya ce sojojin gwamnati sun kwace makamai suka ƙona wa 'yan tawaye motoci ashirin ciki da tankin yaƙi ya ce Cette secte est en possession d'un véritable arsenal de guerre. Elle pense qu'en multipliant des points de contact, elle réussira à. ‘yan tawaye sun yi amfani da manyan makamai suna tsammanin cewa idan suka ƙara ƙaimin hararensu za su kassara iyawar ƙasar Kamaru na fatattaka ko kuma su Sojojin Kamaru ashirin da suka ji rauni an kai su babban asibitin Marwa a arewacin Kamaru domin a yi musu jinya, yayin da mayakan Boko Haram 25 kuma aka kai su wani wuri da ba a bayyana ba. Ƙasar Kamaru ta ce babu sojanta ɗaya da aka kashe. Galibi ƙungiyar ta Boko Haram kan kai hare-hare akai-akai ta kan iyaka. Wannan shi ne karo na uku da ƙasar Kamaru ta ba da rahoton cewa ƙungiyar Boko Haram sun kutsa cikinta ta tafkin Chadi. To kada mace cewa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu gabatar da ciki da gaskiya. Gwamnati ta yi approving kuɗi ta biya. Kuɗaɗen su yana account na ɗan local government. shi kwamishina abin da yake amfani da shi ganin cewa mai girma gwamna ya bada approval din wannan kuɗi amma kwamishina bai san cewa waɗannan kuɗi har yanzu ba su shigo zuzun karamar waɗannan mata ba. jama'a assalamu alaikum wai shin ina kuɗi naira miliyan goma sha bakwai na magadan alhaji sani mai daji ɗan batta suke ne na gonakinsu da aka saya aka yi makaranta ɗan batta a jihar kano kuɗin nan suna asusun majalisar karamar hukumar Danbatta ne kamar yadda kwamishinan ƙasa na jihar Kano Alhaji Yusuf Bello Danbatta ya bayyana mana a makon jiya? Ko har yanzu waɗannan kuɗaɗen suna makale a ma'aikatar kuɗi ta jihar Kano ne? Ko kuma dai an sanya su ne a asusun wasu daga cikin iyalan marigayen masu hannu da shuni? Ga wanda bai ji abin da shi kwamishinan kasa na jihar Kano ya faɗa a makon jiya kan inda kuɗaɗen nan suke ba, bari na sake maimaita abin da ya ce. abin da ya faru wannan lokaci da aka zo an yi gwamnati ta yi approving kuɗi ta biya kuɗaɗen su yana account na batta local government shi kuwa shugaban majalisar karamar hukumar batta wanda a yau za mu ji nasa bangaren cewa yake yi. Har yanzu ina tabbatar maka babu kwandala ta shigo asusun karamar hukumar dan batta na waɗancan kuɗaɗe. Har yanzu kudaden nan ba su shigo ba. Turka shi. Bari mu faro daga farkon tattaunawar da wannan fili yayi da shi ciyaman na ɗan batta Alhaji Muhammad Abdullahi. A da farko dai Allah ji kan Sani mai daji Allah gafarta masa. Kamar yadda ka sani wannan abu ga dasa muka mu ma taraba muka yi karamar hukuma ta sai wannan guri kamar yadda aka sai a ada local government na Kano state domin a yi wannan makaranta ta SIS saboda haka haka muka zo muka tarar muka gada gada muka ba mu muka initiative ba a mu gada muka kuma gwamnati is continuity saboda kamar tarar mun gada ya kamata mutane su sani a wacce gaba ka gaji wannan zance kenan mun gada kamar yadda muka zo muka tarar a rubuce cewa karamar hukumar bata ta sai kasa domin za ta yi makaranta ta tsayas to a daidai eh, gabar an saya an biya ne ko kuma an saya ana kokarin biya to an saya kuma har harkar gwamnati ka san yadda take a kudin nan dama dai ka san joint account ne tsakanin local government da gwamnatin jiha asus ne na haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin jihar kano da majalisar karamar hukuma ke wannan haka yake asus ne na haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin jihar kano da karamar hukumar dan mata ko kuma da ƙananan hukumomi na jihar kano ko kuma na najeriya ma gaba daya saboda haka kuɗi da aka ce suna asusun karamar hukumar dan mata ni na tabbata kuɗi an ba da approval ɗinsu to amma ka san harkar kuɗi kamar yadda aka je bayani ba magada Alhaji Sani mai daji ne kadai aka sayi filayensu ba, amma sauran an biya su. Abin da ke faruwa akwai 'yar matsala a magadan Alhaji Sani mai daji. A tsakanin su suna da matsala kuma wanda ina kira gari su da Allah su kokari su gyara. Domin abu ne wasu sun ce kudaden nan na mutum goma sha ne. Wasu sun ce kudaden nan na mutum talatin da ɗaya ne. Kuma misali Hafiz ya kawo mana akawun daban cewa a sa waɗannan kuɗi. Ɗaya daga cikin iyalan. Ɗaya daga cikin iyalan Ali Sani Mai Daji. Shi ma magaji Sani Mai Daji ya kawo akawun ɗinsa daban. Ya ce a wannan akawun ɗin yake so a sa wannan kuɗaɗe. Kaga sai mu rasa yadda zamu a wannan akawun ɗin zamu sa. Kaga abin da muka fahimta a su akwai rashin jituwa. Saboda ka ya kamata su yi kokari su gyara su. To wannan kenan shine ya zama cewa an samu tsaiko kenan idan na fahimce ka? Fara da gaske an samu tsaiko. To amma akwai gabar da aka ce kotu ta rubuto maka kai shugaban karbar kuma dan bata wasiƙa cewa a danka waɗannan kuɗaɗe ma ita kotu sannan tunda ta san adadin magadan nan ta je ta aikinta an yi haka haka kwarai an yi wannan kotu ta aiko mun takarda cewa a aika mata da kuɗi domin ta musu gado to matsalar da muke samu kamar yadda nake gaya maka a kuɗi sun taho amma ba su zo karamar hukumar dan mata saboda kamar nan muna ta kokari a finance maka an turo da lalisa ɗin kuɗin nan cikin kamar yaya sun taho eh, shi gwamna ya bada approval na kudaden nan gwamnati ta amince mu ta amince a biya waɗannan kudade abin da ke faruwa yanzu muna jira kudaden nan su karaso cikin asusun karamar hukumar dan mata da zarar sun karaso kamar yadda kotu ta bamu oda za mu ɗauki wannan kuɗi ta cek mu kai kotu ta raba magadan alai sani mai daji kamar yadda dama ita ta raba musu gado a baya To amma ga kwamishinan ƙasa can yana cewa tunima an mika waɗannan kuɗaɗe ga aljihun ƙaramar hukuma. To shi kwamishina abin da yake amfani da shi ganin cewa mai girma gwamna ya bada approval ɗin wannan kuɗi amma kwamishina bai san cewa waɗannan kuɗi har yanzu ba su shigo asusun karamar hukumar ɗan bata ba to idan har ba a ba karamar hukumar dan bata waɗannan kuɗaɗe na magada alhaji sani mai daji ba ina kuɗaɗen nan suke ne ta yaya ne ma aka biya sauran mutane sha shida da aka karɓi gonakinsu. Waɗancan kuɗaɗe ma kamar yadda ka sani da gwamnati ta hale saboda haka aka ce kowa ya bada account number ɗinsa suka bada account number ɗinsa a kai finance finance tura musu su kai tsaye mu kuɗaɗen nan ba su yi asusun karamar kuma ɗan mata ba. To yanzu da yake majalisar ƙaramar hukumar ɗan bata ta ce ita dai ba a shigar da wannan kuɗi cikin asusunta ba yaya su magada alhaji sani mai daji za su yi. Yanzu abin da nake so in tabbatarwa da jama'a cewa da Allah jama'a su iyalan Alhaji Sani mai daji su kara mana haƙuri muna nan muna bin samun wannan kuɗi da zarar wannan kuɗi sun shigo asusun karamar hukuma ɗambata da izinin Allah za mu ɗauki wannan kuɗi cancak mu kaiwa kotu domin daman kotu ita ce ta fi cancanta ta tarba musu gado kamar yadda ta raba musu a baya kana so ka ce min har yanzu da nake magana da kai babu sisin kwabo da ya shigo asusun karamar hukumar bata na daga cikin waɗancan kuɗaɗe wajen miliyan sha bakwai da ake magana na iyalan sani mai daji har yanzu ina tabbatar maka babu kwandala ta shigo asusun karamar hukumar bata na waɗancan kuɗaɗe har yanzu kuɗaɗen nan ba su shigo ba amma dai ko da yaushe muna expect mu ji alert na kuɗin nan ya shiga kuma da kuɗin nan ya shiga da idanun Allah za mu ɗauka mu kakuta wannan kuɗi. to cewa ma wannan gabar ana ma zargin kamar karamar hukumar ka kamar tana kokari ne na rashin mutunta odar kotu don haka ma har kotun ta rubuta mata wasiƙa kusan karo biyu amma babu wani bayani. to wannan haka dai kotu ta rubuta mana takarda har karo biyu amma rashin tunda kotu ita kotu abin take gaya mana mu ɗauki kuɗi mu kai mata to kuma kaga idan kuɗin nan babu su za mu kawo kuɗin nan saboda ka kotu ta mana haƙuri har Allah ya sa kuɗin nan su shigo asusun karamar hukumar dan bata sai mu ɗauki kuɗin nan cancak mu kai kotu karama musu gado wannan baya ya saba da tunanin da wasu ke kenan kamar kememe ko kai wa ita kotu a ai kotu ai ta fi karama ai mata kememe ai kotu ta fi karama ai mata kememe a kawai rashin shigowar kuɗin nan shi ya kawo har yanzu ba mu kai mata kuɗin nan ba amma wannan da tabbatar maka da zarar kuɗin nan sun shigo za mu kai musu kuɗin nan domin arabar su su. to akwai wani bayani da kuka ne misali da su ma'aikatar kuɗi ko kuma ma'aikatar safiyo ƙasa da safiyo misali game da yadda ake ciki ganin cewa wannan al'amari na iyalan sami daji yana nema ya ɗau wani sabon salo misali. mun ɗan yi bayani da shi kwamishinan ƙasa a naje na same shi akan maganar harka kuɗaɗen nan kuma yana tabbatar mun da cewa kudaden nan suna nan za su shigo amma dai ni na gaya masa kudaden nan ba su shigo karamar kuma dan mata kamar yadda shi yake ikirari cewa kudaden nan suna asusun karamar kuma dan mata wannan ba haka bane ba kudaden nan ba su asusun karamar kuma dan mata na samu na sani dai mai eh, gwamnati za su ci kudin nan amma kudin nan har yanzu ba su shigo asusun karamar kuma dan mata wannan shine nake so mutane su sani amma da zarar kudin nan sun shigo da izinin Allah za mu dauki kudin nan mu kai kuɗi tarba masu gado wannan shine matsayin mu shugaban majalisar karamar hukumar Batta Alhaji Muhammad Abdullahi. Za mu ci gaba bin sawun wannan kuɗi domin gano inda suke a yanzu. Kuma kamar yadda aka sani, har yanzu gwamna Ramalan Yaro na jihar Kaduna bai aiwatar da umarninsa na biyan marayun Alhaji Yahaya ran kwanar ɗan gora kuɗaɗensu da aka shigar cikin asusun kotun ɗauka ƙara ta shari'ar musulunci ta jihar Kaduna ba, naira miliyan ashirin da biyu. kudadensu na gado da jami'an kotun suka ce wai wata ma'aikaciyarsu ce mai suna lami babu kwasau ta kwashe su ta ɓace. Haka kuma a shirinmu na gaba za mu ɗauko batun wata yarinyar da wasu mazaje guda biyu suka sace ta na kwanaki da dama suka yi mata fyaɗe a jihar Sokoto mahaifinta da kuma ita suka miƙe suka yi bayani aka kuma tabbatar da gaskiyar duk abubuwan da suka faɗi. To amma har yanzu ana wasa da hankulansu musamman ma a ofishin 'yan sanda. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa a huta lafiya. To kafin ku ji labaru a takaice ga wannan sanarwa. Zabe ko naɗi. Tanko, mu mai unguwarmu ya ce ya zaɓa muna wanda zai tsaya takarar kansila a unguwarmu. Amadu turka shi wannan an yi muku ɗauki ɗaura kenan. Tanko ban gane ɗauki ɗaura ba. Amadu wannan bai yi kama da zaɓe ba wannan shi ake cewa naɗi ba zaɓe ba. Kar ku yadda da wasan kwaikwayo domin ku ra'a ku ‘yancin ku. Ku saurari shirin zaɓe ko naɗi wanda zai rinka zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a kowace ranar Lahadi a shirinmu na karfe shida na safe. Shirin na warware zare da abawa ne game da zaɓe da yadda ake yin sa da muhimmancinsa da dai duk wani abu da ke da nasaba da zaɓe. Zaɓe ko naɗi. To yanzu dai nan misalin karfe goma sha biyu da minti kusan ashirin da ɗaya ne na dare agogon Washington DC. A saboda haka za mu karkar wannan shirin da takaitattun labarai. a kasar australia ɗaruruwan 'yan sanda ne sai killace wani yanki na gundumar kasuwanci da ke zaken birnin eh, sydney inda 'yan bindiga suke garkuwa da mutane da yawan su ya haura 36 a wani shagon shan shayi da sauran kayan jin daɗi ko kwalam jiya lahadi 'yan sandan kasar turkiya suka kai samame a kan kafofin yada labarai a duk fadin kasar suka kama kalla magoya bayan abokin hamayar shugaba recep tayyip erdogan 24 babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya banki muni ya ce daidaito da aka cimma jiya lahadi a peru kan sakewar yanayi ya share fage domin a ƙulla yarjejeniya mai ma'ana da za ta shafi duniya baki daya baɗi idan allah ya kai mu wata matashiya 'yar ƙasar afirka ta kudu rolin strauss 'yar shekaru 22 da haihuwa ita ce aka naɗa sarauniyar kyau ta duniya baki ɗaya wannan shekara ta 2014 a bikin da aka gudanar a karo na 64 jiya lahadi a ingila ɗaruruwan miliyoyin jama'a ne suka kalli gasar ta talabijin inda rolin ɗalibar aikin likita ta doke abokanan takararta wata mace edina kalsa daga kasar hungary ce ta ɗauki ko kuma ta zo ta biyu yayin da ba amurkiya elizabeth safrit ta ce ta zo ta uku kasashen duniya fiye da 120 ne suka samu wakilci a gasar zaben sarauniyar kyan a bana bikin na bana ya dishe sakamakon kashe mai wakiltar kasar honduras marie jose alvarado wacce a gano gawarta da wata yar uwarta a watan jiya 'yan sanda suna zargin saurayinta ne ya kashe su bayan da ya ga budurwar tasa tana rawa da wani mutum a wata liyafa sabuwar sanauriyar kyan ta duniya tana burin yin tattaki zuwa kasar honduras domin ta gina makaranta da wato makarantar tunawa da 'yan matan biyu 'yan uwa da aka kashe. jakadan majalisar ɗinkin duniya ƙasar syria stefan de mistura yana gwagwarmayar ganin an cimma tsagaita wuta tsakanin gwamnati da 'yan tawaye da suke fafatawa kusa da birnin aleppo da mistura ya ce al'ummar da suke zaune a birnin suna da matukar buƙatar kayayyakin abinci da kuma wasu kayayyakin masarufi da mistura ya ce idan birnin ya faɗi hakan zai haifar da ƙarin 'yan gudun hijira dubu ɗari hudu alepo shine birni na biyu mafi girma a Siriya wadda hali yanzu aka raba shi gida biyu tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawaye waɗanda suke kokarin kifar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry tare da ministan harkokin wajen Rasha Sage Lavrov sun sake ganawa jiya Lahadi yayin da gwamnatin shugaba Obama take nazarin baiwa Ukraine tallafin makaman yaƙi. To a gaishe ka, masu sauraro ƙarshen shirinmu na yanzu kenan sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu. lokacin za ku je shawarar da daraktan hukumar samar da ayyukan yi nde a takaice baiwa matasa waɗanda suke son su samu kuɗi ko kuma yin arziki nan da nan ba tare da sun yarba gumi ba a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki jimmai ali ke cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.